da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma ma na FM a Nijar inda suka hada da rediyon sarauniya da kuma amfani da maniya FM. Haka kuma muka je gana a kuma su za a iya jimata Alfa rediyo ko kuma shafin muka cokan ta yanar gizo na VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya yau ma 31 ga watan Mayun shekarar 2018 maganar kenan. An kirkiro wata manhaja wato application a turance wacce mutum zai sauke a wayarsa ta tafi da gidanka don amfani da manhajar wajen kaucewa bin dogon layukan ganin likita a Najeriya. in za su tsaya su yi su yi tsayin daka su yi da gaske to abun fa zai taimaki mutane amma on the other way round kuma na za a ce wai za a hada ka da likita a hada ka da likitan kuma kilan ma likitan ma baka san shi ba kilan ma mutum ne ma ba kwararre bane a wajen aikin shi ya je yi ma mutum la'ani a jikin shi kaga wannan abun bai kamata ba su samu veteran doctors wanda aka san cewa yes wanga ya kore a wani abu kana ma magana ya san abun da zai baka ka je a hada ka da wani doctor da ke quack doctor ya lallata ma mutum abubuwan da bai kamata ta a jikin shi ba haka kuma game da maganar cutar ebola ita ma maganar ta taso inda aisha mu'azu ta tattauna da ɗaya daga cikin masu kula da harkar shawukan cututtuka a najeriya ebola cuta ne wanda akwai kwayansa kwayan kuma an fi samunta a cikin dabobi kuma dabobin daji muna samun su kamar su eh, biri da gogo da kuma jamagen daji masu son cin kwayan itace sannan yau 31 ga watan mayu ita ce ranar duniya ta yekuwar a ƙaurace wa su gari za mu karanto sakonnin amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota akwai ma kwalamar eh, ramadan tana nan tafe kuma eh, bayan maganar kwalamar ramadan ma bari mu je kai tsaye ga amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota inda muka tambaye ku ya kuke ga za a magance dogon layi na jiran likita a najeriya To, Safina, ayi eh, bismillah. <laughs> Mm. Sakon farko ya fito ne daga Binta Women Leader Doguwa ta ce ya kamata gwamnati ta kafa doka mai tsanani akan duk likitan da ke jan aji da kuma wulakanci wajen karɓar marasa lafiya cikin gaggawa. Saboda a gaskiya wannan matsalar na ci talakawan Najeriya to a ƙwarya asibitocinmu. To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce wallahi har kun taɓo mini da wani abu da ya taɓa faruwa da ni a lokacin da muka kai mahaifinmu babban asibiti mu na nan ƙaramar hukumar Rijau. Abin takaici daban haushi ga jikinsa ya tsananta amma mun kasa iya samun ganin likita sai dai kawai nas wato masu aikin jinya kenan hmm. waɗanda kuma babu wani katabus ɗin da suke iya aikatawa wanda a ƙarshe dai sauya asibiti muka yi zuwa na kuɗi. Hakika ya kamata a ce a asibiti guda akwai likitoci biyu ko uku ba ba wai guda ɗaya kacal ba To sai garba na hali Kamba Kebbi ya ce rashin tausayi da rashin sanin muhimmancin ɗan adam a Najeriya musamman talaka da kuma rashin tsawatarwa gwamnati akan likitocin shine ke janyo hakan saboda ni kaina wata guda da suka wuce mun yi accident daga argungu zuwa birnin kebbi aka kwaso mu aka kawo mu asibiti amma wallahi ga mu cikin jini amma haka malaman asibiti suka kyale mu wai dole sai an nemo police alhalin lokacin komai na iya faruwa haka malaman asibiti suka kyale mu sai da ciyaman mu ya zo sannan aka dauke mu zuwa ɗakin tiyata ba tare da neman ganin police din ba to babu ba kenan to sai kuma <laughs> maryam aminu kano da Garko ta ce asalam yau da gobe da fatan kuna lafiya hanyoyin da ya kamata a bi wajen takaita yawan tsawon layukan ganin likita a ƙasa ta Najeriya shine a ƙara yawan ma'aikatan lafiya yadda kowane ƙauye zai samu likitoci mallakarsa a tawa fahimtar kenan. To, idan muka koma shafinmu na Twitter Usman yau da Atsalin Muhammad Wan mm. ya ce abin da yasa ake shafa tsawon lokaci kafin mutum ya iya ganin likita. Abin gaskiya yana ci mana to a ƙwarya irin yawan adadin marasa lafiya da muke da su ne yasa likitoci sun ɗanyi karanci Kamata ya yi kawai a inganta su. To sai mu ce mun gode ya ci gaba da aiko mana da sakonni kuma a biyo mu a cikin shirin. kamar da muka ce a farkon shirin an kirkiro wata manhaja wato application a turance wacce mutum zai sauke a wayarsa ta tafi da gidanka don amfani da manhajar wajen kaucewa bin dogon layukan ganin likita a Najeriya. Mm, haka yake to ga tattaunawar wakilinmu wato baban gida jibrin kenan da ya da likita da wasu mutanen gari ma. Eh gaskiya manhaja da aka kirkiro din za ta yi amfani sai dai amfaninta ta ne ga cututtukan da misali suke da nasaba da kananan complaints haka eh. kamar ciwon kai ko zazzabi shi ma zazzabi aka ce zazzabi ya ya kunshi abubuwa da yawa mm. ko kuma ta yi mara lafiya an bashi wata magani ya sha magani yana bashi wata matsala mm. zai iya amfani da wannan manhaja ya sanar da likitan shi akan matsalar da maganin da likitan ya bashi ta haddasa mushi kuma bayan ciwon. Mm. Amma yawanci cututtuka suna bukatar likita ya zanna ya kalli mara lafiya idan akwai bukatar gwaji ya tura shi dakin gwaji a auna jinin shi ko a auna wani abin shi mu akwai bukatar hoto ko kuma an ka ɗauki ciwo kamar matsanancin ciwon ciki inda likita zai ce mara lafiya ya kwanta ya lallata cikin shi ya dudduba ya gani wani lokacin ma ya duba idan shi ya duba idan shi ya lalle kafi ya dudduba to kaga wannan manhaja tana da iyaka mm. za ta yi amfani da cututtukan da ƙananan matsaloli ne wanda ba sai an zo hawa bincike a kai ba kamar za a iya ce ma wani cutan ma idan ya yi tsanani a shi kan shi mara lafiyan bai da lokacin dangwala waya eh gaskiya ne to ai wani cutar in yi tsanani mara lafiya ai ba cikin hayyaci shi bai san inda yake ba ma balle magana ya dangwala waya ko ya wani abu wani ma kwance ke maka shi yanzu ai kaga wannan ya wuce ya wuce wannan ya fi karfin wannan manhaja kenan dole sai an dangana da gaskiya da to amma likita kake gan za a taimaka wajen rage rage cunkoso a asibitocin mutum da kamar shine dalilin da yasa aka kafa aka bullo da wannan manhaja to matsalolin suna da yawa kaga dai ba a amfani da kididdiga ya kamata a rika amfani da kididdiga kasan nan Eh, yawan mutane kullum karuwa yake akwai tsari da aka yi na likita ya kamata ya ga yau mutane kayyadaddun mutane asibitocin da muke da su sun yi kaɗan in ka kalla asibitocin kuma tsarin lafiyan ma ya kamata a dubi tsarin lafiya tsarin lafiya farko na primary health care a ƙarfafa yadda za shi ba kowa in ya taso secondary health care zai nufa ba mm. primary health care haka wai ciwon ba sai an kai secondary health care ba mm. wannan matakan uku matakin farko matakin tsakiya da can babban mataki mm. tertiary ah. wato primary secondary da tertiary eh. to idan za a bambanta waɗannan a kimar sun asibitocin mataki na lafiya na matakin farko cututtukan da ya kamata sai su tsaya a matakin farko waɗanda suka zo karfin matakin farko a kai su da secondary wato mataki na tsakiya waɗanda suka fi matakin matakiya sai a kai su tashiyari wato matakin karshe kowace jiha duba su ga nawa ne ah, population din su wato yawan jama'a eh. sai su ga da ya kamata a kare gina asibitoci sai a gina a ɗauki ma'aikata eh. ai karancin asibitocin ne shi yake jawo wannan cunkoson da ake haka to me za ka ce game da wannan application da aka kirkiro na likitoci da marasa lafiya to wannan dai application da aka kikiro a guna yana da advantage kuma yana da disadvantage advantage din shi na farko shine misali yanzu in kamar an kai mutum irin hospital na gwamnati aka kafin a attending ma patient sai dauki tsawon lokaci amma in da irin wanga na wurin yadda aka ce sharp sharp za a attending mutum in za su tsaya su yi tsayin daka su yi da gaske to abun fa zai taimaki mutane amma on the other way round kuma na za a ce za hada ka da likita a hada ka da likitan kuma kilan ma likitan ma baka san shi ba kilan ma mutum ne ma ba kwararre bane a wajen aikin shi ya je yi ma mutum lahani a jikin shi kaga wannan abun bai kamata ba su samu veteran doctors wanda aka san cewa yes wanga ya kore a wani abu kana ma magana ya san abun da zai baka ka je a hada ka da wani doctor da ke kwak doctor ya lalata ma mutum abubuwan da bai kamata a jikin shi ba in dai za su yi wannan to da gaskiya za su taimaki mu sosai da dama kamar wanda suke can karkara daji su ma kagan da waya yanzu application kowa yanzu ba wanda ke daji yanzu kuma idon kowa ya waye kana ga za a samu matsala ba wajen amfani da application din to a guna in sai dai an fara tukun mutum bai zai iya cewa ba kilan za a iya cewa za a fara fara abun kuma daga baya kuma a zuwa haje bai zo ya ci gaba ba ka gan yi kaman ba yi ba kaman an tura agwagwa ruwa aikin banza kenan to amma dai mu muna so a ci gaba da shi in aka ci gaba da shi zai maluma amfani kuma zai maka san mu nan gaba ɗaya mu amfani wannan hanya ta haduwa da likitoci har ka faɗi ciwar wutanka su duba kuma su baka magunguna yana da amfani ba abin da zaka ce ba shi da amfani kuma ba abin da zaka ce ba shi yana da eh, amfani ko kuma ba shi da amfani ya danganta akan yadda aka dauke shi amma kawai rashin amfaninsa shine mafi yawan 'yan najeriya da za su iya amfani da wa'annan ko za su so su yi amfani da shi kaga mutane ne masu karamin karfi yawanci wa'anda ke wahala a asibitoci in mun auna za mu ga mutane ne marasa hali shi zai sa haka je asibitin har a bata maka lokaci asibitin ma na gwamnati musamman to amma idan yau an ce likita ya ce zaka haɗu da shi ko ga yanda zaka bukatar da shi zaka tarar akwai harka da sai kana da ma wayar da ke iya yin wannan abin na farko kenan to kuma a talakawan da yanzu mafi yawa suke zuwa asibitocin gwamnati ba magana waya suke ba kokari kowa kaiwa magana zai ce maka kokari ke ga yadda za a iya ci da kansa to kaga in an duba abin ta wannan fannin zaka ga ba kowa ne zai iya amfani da wannan manhaja ko wannan sashe da zai sauƙaƙa abubuwa ba kawai saboda haka babban abin da ya fi ƙarfi gaskiya shine a tabbatar da cewa ƙoƙarinmu likitocinmu su daina fita waje gwamnati ta kawo abubuwan da ya kamata ta kawo don su zauna kuma ƙoƙarinmu a kara yawansu ta nan ne talaka zai ɗan fari samun sauki amma wannan abun yana da amfani amma fa sai ga mai hali to shine abin dubawa a kai ba wai ya yi kamar yadda suka ce sun yi din kuma zai abin na amma kaga likitoci sai sun shaida kansu kuma kai kanka kai ma ka san ba wannan abin za a yi shi kyauta ba ne in har za a biya likitan da ya duba ka kaga dole kai ma za ka biya kuɗin wannan biya to kamar yanzu ne kaga hanyoyin da ake bi na samun takarda ta shaida cewa a duba ka akan inshora ta asibiti za ka tara cewa yau ita wannan inshora ta asibiti ba za ta yiwu ba sai dole kana da abin yi ko asibiti ko kana aikin gwamnati ko kuma kana da wani kamfani mai karfi amma ko in kai kuma dan tireda ne za ka yi da kanka kaga shi ma kuɗi ne wanda yake da sauki in an duba kama a ce yanzu yawanci a kowane mutum ɗaya ana biya masa naira dubu goma sha biyar a shekara kaga yana da arha kuma akan duk wasu wuta da za ka je asibiti a yi sai abin da ya fi karfin su kaga da arha in an auna wannan to saboda haka wannan abin yana da amfani amma dai babba abin duba kawai shine ba wai kowa ne zai samu halin yi ba sai wanda yake da iya samun wannan waya kuma yake da inda zai iya yin haka din To sai mu ce mun gode kwarai yanzu kuma sai mu lalaba ga abokiyar aikin mu Aisha Mu'az inda ta tattauna da ɗaya daga cikin jami'an kula ko kuma shawo kan cututtuka a Najeriya inda kuma maganar cutar Ebola suka yi. a wannan karo mun karbi bakoncin malam sebastian yana mataimakin shugaban sashi mai sa ido na hukumar yaƙi da cututtuka na ƙasa wato ncdc barka da kasancewa da mu to menene tukunna cutar ebola to ita cutar ebola cuta ne wanda akwai kwayansa muna kira virus ɗin ebola to wannan kwayan kuma ta fi zama da dabbobi Eh, kamar su wato an fi samunta a jikin dabbobi an fi samunta a cikin dabbobi eh, kuma dabbobin daji mai yiwa muna samun su kamar su eh, biri da gogo da kuma jamagen daji masu son cin kwayan itace to ya dan adam kuma yake samu huye wannan kwayan cutan a jikinsa kamuwa da wannan cutan in ka zo kusa da wannan dabba wanda ya kamu da wannan cutan ebola ta cin wannan nama mhm. kusanci naman da kuma mai yawa ka gyara naman nan batun ci abinci to a kuma ake kamuwa da wannan cutan sai kuma itatuwan eh, wannan kwayan itatuwa da shi wannan daba ya ci kamar shi jamage mm. to shi ya fi taba wannan kwayan mm. kamar su mangoro su goba sai ka kamu da ciwon wato ya kamata a kiyaye cin eh, 'ya'yan itatuwa wanda suke da ɗan rauni a jikinsu yawwa mm. yawwa to eh, idan mutum ya kamu misali da cutar ta yaya ake ganewa ya kamu da cutar kuma me ya kamata ya yi wato alamun wannan ciwon nan ta azara zazzabi mai sassani da ciwon kai wato zazzabi mai zafi mai zafi sanini sosai kuma ciwon kai da ciwon kan nan da zazzabin nan za ta dade a jikin mutum eh, idan ka ce daɗewa kamar zai ɗau awa nawa ko kwana nawa wani lokaci ma yana mako eh, mako guda da biyu da aka gani temperature din na ta tafiya sama ba ya sauka yana ta horawa ba ya sauka ko kuma ya tsaya sai dai ta horawa yana ta horawa yana ta horawa to ya ada kuma da amai da zawo hmm. da ciwo mara da zazzabin jiki duk lokaci guda duk lokaci guda da kwanakin na tafiya wannan alamun suna ta zuwa yana ta karuwa to har ikai batun zubar da jini to wannan ne babban alamun ciwon cutan ebola wanda ma ya yi kama da na lassa fever yanzu kai magana alamomi da dama eh. akwai wanda za a fi zazzabin ne yake fara zuwa ko kuma a'a lokaci guda duka suke zuwa sai wannan ya biyo baya misali a ce sai gudawa misali a ce sai yauwa yana fara da zazzabin ne mm. da ciwon kai mm. da kuma zawo kamun sauran su zo ciwon mara Eh, gajiyan jiki ga baki daya har ma kai mutuwan jiki mm. tashiwa ma na gagari mutum yauwa cin abinci ma na wuya to har ma kai karshen shine wannan zubar da jini wannan yakan ɗauki kamar kwana nawa yana ɗauki kamar kwana biyu zuwa kwana ishirin da guda a jikin mutum kamun ya bayyana ko ya illata shi ko ya a cikin wannan kwanakin da muke kira incubation period shine lokacin da ka ka haɗu da wannan cutan har ma ya ya haɗu jikinka daga kwana biyu wannan alamun za su fara nuna a jikinka har 21 wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka kamar shi mai ciwo ya kamata ya ji asibiti a ji a mishi gwadi to gwadi ɗin dama ana duba na ta zazzabi na farko mm. sai a yi gwaɗi kuma bayan gida da jini to jini din ne mun fi samu ana gane wannan ciwon su za jinin ka a ja gwada a asibiti harwayin wannan ciwo ya yi kama da malaria ya yi kama da typhoid mm. har ma da sankarau to shi yasa muke ce kamar ma'aikacin asibiti muna ce musu duk mutum ya zo da zazzabin da ya sani ne ya kamata a bi ka'ida yadda za a kula da shi mm. kar mutum ije ce wa ai wannan malaria ne ije ya taba shi saboda tabuwa da mai ciwon nan kamuwa da ciwon kenan na farko a kiyaye harka da daba mm. kuma a dinga wanke hannu wanke abinci kowane lokaci sai kuma yadda muka ce mutum ya kamu kar a kusacin shi sosai mm. musan dai eh, kana da mai ciwo ya kamata ka je ka duba shi kula da shi kula da shi mm. amma a yi da wayo shi yasa muke ga ba masu aikin asibiti su sa kayan da ya dace kafin su dai su gano to ne ma nake son tambaya yaya su masu aikin ah, kiwon lafiya za su kula da kansu musamman mm. idan suna kula da mai cuta da mai kawo mai dauke da cutar ebola eh shi ebola kamar da mun gano sa da ya zo shekara hudu kun ga irin kayan da ake sa za ka rufe jiki kamar hijabi ne mm. duk da kafafuwanka duka mm. to ya kamata irin wannan kayan ne masu aiki asibiti za su yi saboda amman mai ciwo mm. cuta ne jinin mai ciwo cuta ne bayan gidan mai ciwo cuta ne kayan da ma ya, ya taba da gadon shi da su bargo da komi duk cuta ne. har ba da kai ma ma'aikacin eh, lafiya wannan eh, stethoscope da kake taba jikin shi in baka yi da kyau ba sai ta samu eh, cutar nan daga mai ciwo to yaushe ne mutum zai kai wato yaushe ne mutum zai ba da zai kai kansa asibiti ko kuma a'a ya ba da bayani cewa a'a na ga wani yana dauke da alamun cuta irin wannan da kamancinsa kuma ina zai kai wannan korafi na shi to yanzu dai kamar yadda muke eh, masu aikin bincike eh, cututtuka a najeriya duk local government din najeriya eh, da muke da shi 774 muna da masu wannan bincike masu neman yanayin ciwo cututtuka a cikin gari muna kiransu disease surveillance and notification officer to banda su kowane asibiti komin karaminsa in charge din mai musu training yadda za su gano ciwon nan mm. duk in ka samu zazzabin da ya baya eh, sauka shi ke nan mafi kusa da kai asibiti mafi kusa da kai yawa wanda ya fi karfin naka asibitin to daga karshe wani irin mataki ko kuma wani wace irin rawa hukuma ta yaƙi da cututtuka ta ƙasa wato ncdc take yi domin kare 'yan ƙasa da kuma kiyaye su daga kamuwa da wannan cuta ta ebola muna shela mai messages mun rubuta ne eh, mun rarraba mm. mun yi alert mm. mun rarraba ma eh, jihohi da kuma karaman eh, hukumomi mm. cewa suka gano abu ke faruwa haka hakan nan Eh, su bayyana ma eh, al'umma mm. cewa akwai batun mai yiwa cutan ebola da yake mm. ya fito kuma taba zuwa nan mm. kuma mun hada taruwan kwararru eh, working group suna haduwa kowane rana a nan ofis dinmu na ncdc to a cikinsu akwai wanda da ya kai tim wanda suka je liberia da sierra leone to shine team leader din wannan kwararrun eh, eh, haduwan ebola a ncdc tun mun gode sosai mana Sebastian da ka samu damar amsa gayyatar mu. Masu kallo iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance sai mu kiyaye domin aka ce lafiya uwar jiki. Hmm. babu ne fushi da ita. Kwarai da gaske. To yau ita ce ranar yaƙi da shan sigara ta duniya da aka ware kowace ranar ɗaya ga watan Mayu don tunawa da wannan ɗabi'a ta alaƙaƙai. Ga rahoton baban gida Jibrin daga Lagos. Miliyoyin mutane ne dai ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a ƙasashen duniya daban-daban. Adadinsu kuwa kamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai miliyan shida, a inda kuma mutane dubu ɗari shida wayanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun hada da cutar kansa ko kuma daji sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da wayannan cututtuka hukumomi na bayyana fargabansu game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari musamman ma dai a kasashe masu tasowa to kowane illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar adama tambayar kenan da naiwa dr salisu ibrahim to shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama na farko akwai ciwon da ake cewa cop chronic of uh, obstetric pulmonary disease shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun dan adam sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansa kansa da ke shafar huhun dan adam sannan kuma kamar mata masu an gano cewa ciyan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata yanzu haka dai bayanai sun nuna cewar mata na ɗaya daga cikin waɗanda ke wa illa i'm lawrence clinton uh, yes i'm aware that uh, today is a tobacco uh, day for the smokers the federal minister of health says it's dangerous to health uh, smokers are liable to die young but from my own extent i would say the tobacco company they should stop man producing tobacco and uh, and and other stuff yace kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigari to sai dai kuma kamata ya yi su ma kamfanonin da ke yin taban gwamnati ta hana su yin taban ta yadda mu ma ba za mu gani ba balle ta mu saya to koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki domin ta hana kawo ta hana masu yin sigarin ta hana masu samar da sigarin ta hanyar haka ne kawai za a samu ragowar mashayan sigarin to gwamnati da ta ƙara haraji na sigari da sauran kayayyaki dai haka wannan ya sa an samu kun samu ragon masu sayan sigari masu shan sigari gaskiya ba a samu ba hasali ma dai sai ma dai kara abin karin kuɗin da kawai mutane suna ta da yin korafi ne akan sigari tana ta kara kuɗi tana ta kara kuɗi sigarin da ake sai da naira goma ne ta koma naira ashirin ta naira ashirin hira a sai da biyu naira hamsin kuma ga sigari ma ba ta samuwa yadda ya kamata mata ma na sayan sigarin nan eh mata na saya mafi akasari yan mata su suka fi shan sigarin da kuma matasa ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kara ƙara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye to sai dai hakan bai hana 'yan najeriya musamman ma dai matasa ci gaba da busa sigarin ba kirarin da 'yan birni dai ke wa taba sigarin ta ba shan ki banza barin ki banza baban ya jibrin murai amurka daga lagos kin wai ba wuce yace shan ta banza bane ta banza to gaskiya shan ta ba banza bane domin za ta haifar da illa kwarai da gaske yawa <laughs> to Allah ya sa mu dace amin amin eh to yanzu kan bari mu lallaba mu je inda muka fi wayo Assalamu alaikum. Sadiya Abdallah daga nan Katsina nake tare da ku. To yau a filin namu za mu magana ne kan kashin rago ko kuma in ce ko kuma ƙashin ɗan akuya in mutum yana so. dan wani lokaci wasu na ɗan son ɗan naman abin nan na karamar dabba to maimakon na rago ɗin to duk wanda mutum ya samu ko na rago kashin rago ko kashin naman ɗan akuya to duk ana iya amfani da shi. to uwar gida ki biyo mu ki je yadda za a yi lamarin yau don saboda yau ba farfesun shi zami ba za a dan sarrafa shi ne ta wata hanya daban saboda dan yau da gobe yawanci mutane sun dan faye yawan yin farfesun shi to da daɗi a ɗan yi ana dan canza shi ana bashi wata ma'ana daban to idan uwar gida ta tashi za ta tanaji ƙashin ragonta da attarugu da albasa da kori da magi da mai da kuma ɗanyar citta da kuma ɗanyar tafarnuwa in kuma ƙashin abin nan ne na ɗan akuya uwar gida za ta yi amfani da shi to a nan gurin banda wa'innan kayan da za ta da, za ta haɗa tare da na'ana'a a ɗanya to shi na wannan ƙashin rago ƙashin ɗan akuya shi da na'ana a ɗanya a cikin wa'innan kaya da za a amfani da shi to idan uwar gida ta tashi za ta haɗa wannan da attarugu ɗin nan da albasai da al'abin nan din da kori din da magin za ta dan sa mai a cikin blender shi ne matsayin kamar ruwa wanda za a markaɗe amma tun da dai ba ruwa za a sa ba man ne za a sa tun da ba ruwanta da sai ta sa wani mai daban cikin nama ko wani abu da ta zuba manta a blender za ta kawo a tarugunta da albasa da cittatta ɗanya da tafarnuwar ɗanya da kori da magi duk ta zuba idan uwar gida ta zuba wannan a blender sai ta blending abin ta markaɗa kayanta in ta markaɗe wannan ƙashin rago idan ta gyara shi in ta samu ko da abin nan tukunya ce tana iya zubawa in kuma irin dan oven tray din nan mai dan zurfi sai ta zuba kayanta a ciki idan ta sanya wannan ƙashin rago a nan sai ta kawo wannan markaɗen nan da ta yi na ta rugu da sauransu sai ta zuba mashi idan ta zuba idan uwar gida ta tashi tana iya sawa a oven kawai in ta sa abinta a oven to sai ta rufe ta sa foil paper ta rufe sai ta sa abinta oven idan kuma ba oven za ta yi amfani da shi ba in ma da icce ne in uwar gida ta gama wata san sai ta janye iccen wannan garwashin nan sai ta bar shi sai ta ɗauko wannan abin nan sai ta ɗora akan wannan garwashi ta sa foil paper ta dafa kayanta shi kenan har zai dahu ba wani abin da za ta sai dai daga baya ko in ta ɗanɗana tun da abinka ga azumi in akwai abin da bai ji ba tana iya sawa in wannan kashin ragon ne shi wannan wajen kashin dan akuya din nan shi a wajen markaɗan ne za ta sanya wannan na na ɗanya amma in ba na dan akuya za ta yi ba na kashin rago ne ba dalilin sa wannan na na ɗanya to a sha ruwa lafiya ne yaushe za ki mana kashin ragon yau yau din nan Usman <laughs> musamman mu da muke da lokaci <laughs> ah, tunda yanzu mu a nan kinga sha biyu ne bari sai asabar eh to shikenan mu nan kinga a asabar kin ai sai a hankali ko Eh? Mm. To ai to insha Allah ka kila lafiya tunda weekend ne wa. Eh. <laughs> To yanzu dai kan dole mu tattara ina mu ina mu mu kara gaba sai kuma in Allah kai mu gobe za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Yanzu kan a madadin Safinatu Sodangi har ma da Daula Salim da take zaune nan tana ba mu gudunma sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Ba ruwanta a yau da malalace, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa, yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan. share Go, go.